Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta Jummai Ali. Wata wadda ake zaton mai harin ƙunar baƙin wake ce da aka kama kafin ta ta da bumabaman da ke jikinta a wani gari da ke kan iyakar arewacin ƙasar kamar da Najeriya. Ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok a shekara ta 2014. Babu la'ala wani babban jami'i a Mayo Sawa na ƙasar Kamaru ya faɗa wa wakilin muryar Amurka cewa sun sami labarin an turo wasu 'yan mata uku masu harin ƙunar baƙin wake. Ya ce nan da nan aka fara ɗaukan matakan dagila aniyar 'yan matan. Shugaban 'yan yakin sa kai na yankin ya ce sun kama yarinya ɗaya kafin ta tarwatsa kanta. Ɗaya ta ba da kai yayin da ɗayan kuma ta arce ta koma zuwa Najeriya. Tuni aka danƙawa sojojin Kamaru waɗannan 'yan mata guda biyu. Ofishin lauyoyin gwamnatin kasar Belgium ya gano wani ƙarin mutum ɗaya da ake zaton shi ma yana da hannu a hare-haren da aka kai filin saukar jiragen sama da tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels har ma sun ofishin ya ba da umarnin a kama shi. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Asabar, ofishin ya ce an ba da umarnin a kama wani mutum mai suna Faikal C a saboda yana da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda da kashe-kashen ta'addanci da kuma yunkurin yin kisan ta'addancin sanarwar da bai faɗi ba daɗa ko faisal shi shine mutum na uku da aka gani a faifan bidiyon filin saukar jiragen sama tare da wasu mutum biyu da suka tarwatsa kansu kafofin yada labaran kasar belgium sun ba da rahoton cewa ana kyautata zaton wani mutum mai suna faikal shefo ya arce daga filin saukar jiragen saman birnin brussels Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi wa Firaministan Belgium tayin cikakken goyon baya da taimakon Amurka wajen hukunta 'yan ta'addar da suka shirya ko kuma suka taimaka wajen kaiwa bayan Allah hare-hare a makon jiya. Shugaba Obama ya yi wannan tayin ne a jawabin da yake gabatarwa ta gidajen rediyo a duk mako. Ya ce Belgium kawar Amurka ce kuma Amurka ba ta wasa da ƙawayenta musamman wajen yaƙi da ta'addanci. Shugaba Obama ya ce tuni har jami'an hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI a takaice suka je Belgium domin taimakawa wajen binciken da ake yi. Ya ce yanzu za su ci gaba da bin diddigin murkushe 'yan kungiyar ISIL har sai an ga bayan su kwata-kwata. Ya ce a makon gobe ko kuma a wannan makon idan Allah ya yarda lokacin da shugabannin kasashen duniya za su zo nan birnin Washington DC domin halartar taron kolin matakan tsaro za su yi amfani da daman wajen nazarin yunkurin haɗin gwiwar murkushe na isis da kuma tabbatar da cewa kan duniya na haɗe wajen kare lafiyar jama'a a can ƙasar iraq kuma jami'an ƙasar sun ce wasu masu harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar isis sun kai wa wani babban sansanin soja a lardin anba hari har ma suka kashe sojojin iraki guda uku wani kwamandan sojojin iraq mai suna general ali ibrahim dabaun ya ce wasu masu harin ƙunar bakin wake guda hudu sun kutsa sansanin sojan al-assad jiya asabar da safe ya ce 'yan kasashe daban-daban ne kuma jami'an tsaron iraki sun kashe su a ranar juma'a da daddare ma tashin bam na harin ƙunar bakin wake ya kashe mutane 30 da raunana fiye da mutane 80 ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce ƙasarsa a shirye take ta ɗauki duk wani matakin da ya kamata domin mai da hulɗa da ƙasar Saudi Arabia domin a samu inganta ci gaba da wadata a ƙasashen musulmi. shugaban Rouhani ya furta haka ne a jiya Asabar a ƙasar Pakistan. bayan ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai ƙasar. Ya ce ya yi imanin za a iya magance duk wata saɓani ta hanyar yin shawarwari, ko da yake yiwuwar yin shawarwari kai tsaye tsakanin ƙasashen biyu ba zai yiwu a yanzu ba. A watan Janairu, Saudi Arabia ta yanke hulɗar jakadanci da Iran lokacin da wasu 'yan banga suka kutsa ofishin jakadancin ƙasar a birnin Tehran domin nuna rashin amincewarsu ga kashe wani shugaban 'yan shiya da saudi arabia ta yi a yayin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin islamabad shugaba rauhani ya ce ƙasarsa ba ta sha'awar zaman gaba tsakaninta da saudi arabia tun ba yau ba dai saɓani ko kuma bambanci tsakanin 'yan shiya da 'yan sunni ya raba ƙasashen biyu yau lahadin nan kristoci a duk faɗin duniya suke bikin ista. Kristoci na bikin ista a wannan rana a saboda sun yi imani da cewa a ranar ce annabi isa alaihi salam ya tashi bayan an giciye shi kiristoci sun yi imanin cewa annabi isa alaihi salam dan allah ne kuma an tada shi ne bayan ya rasu domin ya wanke musu zunubansu papa roma francis shugaban 'yan ɗarika katolika na duniya zai jagoranci bikin easter a dandalin st peters a yau lahadi kuma zai albarkaci wannan rana. A ranar bikin Good Friday, Papa Roma ya la'ani ayyukan ta'addanci. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Eh, wannan ilimin ne 'ya'ya mata shi aka fuskanta. Sannan 'ya'ya mata suna da buƙatar a yi musu tattali yadda yadda ake wa 'ya'ya maza. Muddin gwamnati ba ta fi nan ba akwai matsala. Comrade Ahmed Bunza kenan aka ji. Masu sauraro salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Rahotanni daga Najeriya suna nuni da cewa ɗalibai da suka ɗauki jarrabawar shiga jami'a da ake kira jam sun yi mummunar faduwa saboda dalilai masu yawa. Har ma wasu bayanai na cewa ita hukumar shirya wannan jarrabawa ta sake baiwa irin waɗannan ɗalibai damar sake ɗaukar wannan jarrabawa. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da shugaban makarantar Amide Sakandare da ke birnin Kebbi Alhaji Isa da mu kan wannan batu. To alhamdulillah jarrabawa da ta jam an fara ta kuma daga bayanai da muke samu yanzu gaskiya akwai matsaloli matsaloli suka shafi rashin kusanta ko zama daga kwarewa ga amfani da ita kwamfuta ɗin karan kanta an samu matsaloli bisa ga wannan lokaci na yara ba su san yadda za su ansa tambayoyi ba yara ba su san yadda za su yi kontrolin ɗin sistem din da aka ajiye musu ba saboda ba saba da hulɗa da ma'amala da ita ba sakamakon haka mun samu labaru cewa mafi yawancin yara sun faɗi wannan jarabawa har zuwa satin da ya gabata na wannan jarabawa waɗansu samu 120 130 150 da sauran makamantansu waɗansu yaran ma an duba script ɗinsu wasu an sa komai ba wasu ba su iya manipulating ɗin kwamfuta ɗin ba in suka danna suka yi double clicking kamar da bayanai ke shigo mu da sai su cancel na ayyukan da suka yi wa'annan matsaloli ne masu yawa suka danganti cancantar su na shiga jami'o'i ko kuma kantinan gaba ga secondary school to kamar yadda ka faɗi menene manyan matsaloli dangane da wannan jarabawa ta hanyar sadarwa malam to gaskiya manyan manyan matsalolin wa'annan wannan jarabawa dai babba daga cikin su shine mafi yawanci masu wannan jarabawa yaren secondary school ne waɗanda kamar da tsarin ilimi ya nuna ya kamata a ce ana yin ict a matsayin shi na ko subject watan subject wanda ya zama dole a ce an yi shi tun daga ss1 ss2 ss3 to matsala ta farko shine makarantun nan da muke da su waɗansu su ba su da lantarki inda aka gina makarantu makarantun ba a sada su da wutar lantarki ta kasa ba babban misali shine wannan makaranta ga ta an gina ta ga structure ga komai da komai amma har yanzu ba a sada ta da wutar lantarki ba wa'annan kenan wannan kenan abin ni ban sanar wasu abubuwa da ke faruwa a surare ba to makaranta babu wuta na farko na biyu babu abin da ake ce ma computer laboratory computer laboratory dama ita ce kamar laboratory da ake samu na biology na physics na chemistry na chemistry da physics ya kamata a ce ya kamata a ce akwai computer laboratory wanda za a haja kwamfutoci yara za zo su yi practical za a kantar da su su ga kwamfuta su yi magana da kwamfuta su yi manipulating ɗinsu a koya musu da bambanci da yaro ya iya amfani da handset handset yana amfani da shi ne saboda sadarwa ko kuma wani social interaction na media amma kwamfuta saboda jarabawa tana da bambanci da alƙibla irin nata ga tambaya ga za ka karanta tambaya ga za ka ansa tambaya ga za ka soke in ka gane ka kuskure ga za ka sake dawa kan tambayoyinka ka tabbatar da ka ansa tambayoyin da kake son ka ansa ko kuma ka samu ansoshin ka kuma ka kuskure ansa ka gane daga baya wannan babban kalubale ne ga makarantun mu sannan matukar babu su wayannan guda biyu din sa'an nan kuma ba a karantar da ko kuma ba a horar da malamai ba wa'anda za su karantar da yara yadda za su yi amfani da wannan kwamfuta din mu kuma gare mu na sabon abu ne in kin lura a kasashen kudu su sun daɗe sun shiga cikin wannan lamari sun daɗe cikin shi suna da laboratory suna da computers su waɗansu ma suna da computers a gidajensu nan kuma kowa ya dogara ne akan abin zai iya samu a makaranta yana da bambanci ina son ta yana da bambanci iya amfani da handset da yin amfani da kwamfuta saboda jarabawa su wa'annan matsaloli guda uku ne na ɗaya kamar yadda na faɗa wutar lantarki a makarantun ne na biyu shine kwamfuta laboratory a makarantun ne na uku shine horar da malamai za su kanta da wannan kwamfuta din wa'annan su ne manyan manyan kalubalen mu to a ganin ka yaya za a shawo waɗannan matsaloli ko kuma waɗanne irin shawara za ka ba gwamnati to kamar yadda faɗi matsaloli da matsala ba matsala ba ce in an gane matsala ce ta zama solution ta zama hanya ta farko na farko dai yadda gwamnatin ta taso ma farfado da daraja ilimi da fahimta irin matsalolin da ilimi ke ciki wannan ya zama babban kalubale ga wannan gwamnati na farko gwamnati muna kira gare ta yi kokarin tabbatar da cewa kowace makaranta an sada ta da wutar lantarki na biyu a tabbatar da an gina computer laboratory yara kora sun kai dubu ne babu za a ce cikin sati ba kowa bai samu accessibility ga kwamfuta ba in dai akwai laboratory wanda zai abin da su malamai da muke da su yanzu wanda a science based ko humanities wanda a computer literate in ba iya training din su fuli ana iya ba part time training gare su ya zama to kowane hutu ana zo ana training suna dawowa da abin su karanta suna karanta da wayannan ba sai an yi dogon training ba wanda zai zama capital expensive sannan gargadi musamman ga gwamnati kamar yadda nake faɗi shine kamar yadda jam ta fara jam shekaru biyu da suka wuce ta raba jaraba kashi biyu ta yi computer base sannan ta yi normal exam da ake yi saboda gwada ta da ta yi ta gane cewa computer base ɗin ta fi rashin tsada yaro zai jarabawa yau yau zai ga sakamakon shi everything is being programmed ina hasashe ban da tabbas ina hasashen cewa ba daɗewa ba wa'annan jarabawa guda biyu manya da muke da su na waye da neko su ma za su je computer base in suka je shine mummunan shiri na faɗawa yaya ne zai zama isalin kuma ƙarshen sakamakon jarabawa ya mu wannan shine tambayar za a yi babba amma a gani na in an hangi matsala kuma ana adresin matsala kuma matsalar tana iya zama adres yanzu kwamfuta ko ina ana samun ta kuma gwamnati gare ta samun kwamfuta a makarantun in ba za a iya yi kowace makaranta ba ina ganin kamar yadda wasu wurare ke yi ana iya kowane senatorial district a samu secondary school guda biyu kusa da nesa wasu makarantun ne ana iya sa suna zuwa suna wannan practical din a wannan makarantar kafin ku ina da ku ina samu sun samu nasu maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi najeriya Matsalar rashin saka ‘ya'ya mata makaranta a yankunan arewacin Najeriya duk da ci gaba da ake kirari ana samu yana nan. Idan ba ku manta ba a makon jiya watakil kun saurari rahoton wani bincike da hukumomin Najeriya suka gudanar wadda ya nuna har yanzu jihohi da suke arewa maso yamma da arewa maso gabashin Najeriya suna ba ilimin zamani musamman ma na ɗiya mace. Na tambayi wani tsohon malami kuma mai fafutuka Comrade Ahmed Bunza yadda za a shawo kan wannan matsala. Ba shi ne ya kamata gaskiya a koma tun daga farkon zane. Eh. Don saboda ni saboda gaskiya irin yadda ainihin gwamnati ke riƙon matsala ta ilimi. irin riko irin na sakai na kashi da kuma irin yadda aka bari makarantu na firamare da sakandare da jami'o'i masu zaman kansu suka wofanta a cikin ƙasa ko ina to muddin waɗannan abubuwan an gabatar da su fiye da makarantun na gwamnati babu yadda za a iya samu ci gaba eh, wannan ilimi. Mm, Sannan na biyu eh. shi kai ne ilimin 'ya'ya mata dole a zauna a yi mishi bayani mai kyau cikakke domin san cewa eh wannan ilimin 'ya'ya mata shi aka fuskanta. sannan 'ya'ya mata suna da buƙatar a yi musu tattali yadda yadda ake wa 'ya'ya maza muddin gwamnati ba ta fi haka nan ba akwai matsala sannan abu na uku shine ya kamata a yi bayani a akan irin yadda ake barace barace da yawon mulki ya kamata a zauna a yi magana da sarakuna a yi magana da malaman addini a yi magana da masu wa'azi a yi magana da mutane a zo a zauna a faɗa mu juna gaskiya cewa wannan abin da ake yi ba ba zai ba mm. ba shi wa a ɗauki yara waɗanda yake ya kamata a ce suna makaranta a ba su talla ya kamata bai kamata a doki yaran da ya kamata su yi makaranta ba a kai su yawon bundi bai kamata a ainihin cewa yawon bundi ya zama tilas ga duk wanda ya karatu muhammadiya ba hmm. alhali akwai malamai sun yi miliyan waɗanda suka yi karatu muhammadiya amma ba su yawon bundi ba hmm. saboda ka abubuwan su ne abubuwan da ya kamata a yi bayani a kai eh. kuma bayani mai kyau na gaskiya ba bayanin faruwa ba eh kamar mm, za mm, magana biyu ɗaya ban ba kariya ake wa gwamnati ba amma akwai masana da ke ganin cewa matsaloli biyu da ke fuskantar ilimi a bangaren arewacin Najeriya musamman ɗaya dai an kai matsayin da gwamnati ita kaɗai ba ta iya ɗaukar nauyin eh, harkar ilimi baki ɗayanta a hali da ake ciki yanzu biyu kuma akwai alamar cewa iyaye da kuma masu hali a arewacin najeriya har yanzu ba sa baiwa ilimi tallafi da ya kamata a ce an ba. E to kasan hanyar da hanyar da ilimi ya zo muna ainihin da su mutanen kudu mutanen arewa hanyoyin sun bambanta. Mm. Amma baka ganin bayan shekaru baka gani bayan shekara 60 ya kamata a ce wannan eh, mun shawo kan wannan matsalolin duk da cewa dai sun riga eh mu ya kamata a ce mun shawo inda matsalolin a ba to amma mun shawo ba to idan ba mu shawo me yasa ba mu shawo ba saboda ne bayani ko ba ka ba eh. don abin da ka ba mu shawo ba shine har yanzu ina tabbata maka cewa misali kaga wato mu mutanen arewa ko canza da ake cewa mutanen kudu sun gota mu da ilimi eh to sun gota mu da ilimi ta huskar yawa misali za ka samu mutane hamsin ɗi daga unguwa ko sittin ga unguwa sun gama karatun firamare za ka samu mutane sittin sun gama karatu a sakandare za ka samu mutane ɗari suna karatu a jami'a mu kuma idan ka zo za ka iska mutum goma ne mutum goma sha ɗaya to amma mu abin da muke fakewa a kai shine ainihin irin ilimin da muka samu na arewacin najeriya ya ha ilimin mutanen kudancin najeriya a inganci mm. saboda ni saboda ainihin malamai da sauran mutane da suke a nuna harkar ilimi sun fi tsayawa su yi da mutane kalilan masu bukata ba wai kawai a sa mutane da yawa ba waɗanda ba su da bukata mm. sannan abu na biyu shine ainihin idan aka dubi tarihi za a ga cewa misali ko yanzu a kudancin najeriya akwai inda ya'ya maza ba su boko domin idan ka je imo a nan bara ebonyi enugu da sauransu za ka samu cewa ya'ya maza ba su boko idan ka je jami'o'insu idan ka zo makarantun su na firamare na sakandare na sauran makarantu na gaba da sakandare da sauransu duka ya'ya mata ne saboda haka su matan su suna fuskantar ilimin ya'ya maza yadda da suke kusan da irin yaya mada saboda haka su ma kansu cin wannan matsalar tana nan mu kuma yadda kamar ta mu take nan ta ilimin a danga kwamarar bunzai da sauran wanda da rabe rabe matsalolin da suka zo yanzu eh kwamarar bunzai da suka zo tun da wuri eh kwamarar bunzai inda wannan matsala ya akai su suka ciki jami'o'i da ke arewacin Najeriya su yan kudu eh wato ka sani a mu mutanen mu har yanzu an ga an saba da ilimi kyauta a arewacin Najeriya kuma kuma ko gobe a saba ni ban yarda da cewa gwamnati ta karamar hukuma ko kuma gwamnati ta jiha ko kuma gwamnatin tarayya ba ta iya ɗaukar nauyin ilimi ba. Makonnin baya da suka wuce mun kawo muku kashin farko na hirar da Ibrahim Alfa Amide da Farfesa Simon ya lamsa jami'ar tarayya ta Abubakar Tafa a Balewa da ke Bauchi. Wani abu da watakila zai zo wa wasu da mamaki shine cewa malamai a makarantun gwamnati suna zuwa su koyar a makarantu masu zaman kansu. inda ake biyan su ƙasa da abin da gwamnati take biyan su. Amma ɗaliban waɗannan makarantu masu zaman kansu sun fi burgewa idan aka kwatanta da ɗaliban makarantun gwamnati inda waɗannan malamai suke da aiki na dindindin. To ko me yasa haka? Wanda ana biyan shi da yawa ya kamata da shi ne zai yi koyarwa mai inganci sosai. To ba hakan ake samu ba. Mm. akwai abin da ake kira sakaci na aiki. To sakaci na aiki wasu sun ɗauka ai wannan na gwamnati ne kuma na kowa ne kawai so in na zo ko na zo na sa hannu na tafi ko kuma ma na zo dai ban cika awoyin da ya kamata in yi a aji ba mm. amma dai na zo mm. to kaga fannin gwamnati akwai sakaci so ba wanda ya damu sosai ba wanda ya kan damu sosai ba wanda zai tsawata musu yawwa to mm. amma makaranti masu zaman kansu kamar aikin banki ne idan ka zo baka yi aiki ba to ana kallon ka kuma ana bi ana bin diddigi wannan ma zai shafi abin da ka karba a nan gaba a banda haka kuma su makaranti masu zaman kansu mutane ne wayanda amin eh, iyaye ne wayanda suna son cin gaban 'ya'yansu sukan kai yaransu a wannan makaranti ɗin saboda haka za su so su ga cewa koyarwan ya zama da, da inganci sunan makarantansu ma ya ci gaba so ba su bari ba su yin sakaci kamar yadda ake yi a ma'aikatu ko makaranti na gwamnati i think uh, ina uh, jin wani abin da yake kawo wannan damuwan kenan sai dai in aka yi zage dance cewa za a rinka duba a sa ido sosai kuma a tabbata an tanada kayan koyarwa a makarantun gwamnati to yawan kuɗin da ana bayarwa din ba zai bi ruwa ba hmm. balle ma yawan shi yanzu komi zan iya ce dai ba wani yawa ne bambanci kamar yadda kake hmm. tsammani ba malam alfa hmm. haka to a wace shawara za ka ba da matasanmu da fannin ilimi da farko babu wani abin da ya fi neman ilimi sannan neman ilimin nan ba wai za a neme shi a duhunce kawai ba amma a nemi ilimin da mutum zai iya koyan sana'a ko kuma zai iya koyan wani kasuwanci ko zai iya koyan wani abin aikin hannu da zai taimake shi baicin ainihin abin da ya sa gaba din ko da ma kana so ka zama likita ne ko kana so ka zama eh, injiniya ne ko kana so ka zama ko da wani iri ne amma a ciki ka tabbata cewa ka kware a wani gefe hmm. ɗaya ko biyu wadda a karshe in ka zo za ka iya neman abin kanka a kai hmm. an baicin haka ne ma wannan integrated stem education uh, shine ainihin abin da ke taimakon kasashe so hmm. ina ganin matasanmu a najeriya idan muka rungumi irin wannan karatu na science na technology da engineering da mathematics in an haɗa su guri guda aka koya ma mutum a ƙarshe za su fita da kware wanda zai taimake su ko ma ba su sami aikin gwamnati ba mm. kuma zai rage zaman banza mm. wato dai a yi amfani da ilimi wajen neman ilimi yawwa mm. haka ne eh, kamar su gwamnati fa idan za ka ba shawara me za ka faɗi a shawara na gwamnati shine ga gwamnati shine su yi kokari gwamnati ta yi kokari ta ci gaba da bunkasa hanyoyin neman ilimi ɗin a tanada musamman wurin koyarwa da ɗakuna kamar su laboratories da kuma su workshop workshop hakanan a tanada a inganta kuma ma ma'aikatan a kara inganta musu and then a yi hanyoyin bincike research yawwa yanda in akwai wata bukata na kasa da kasa to in an tura ma jami'a ko kuma ma wata ma'aikatan karantarwa za su je su yi bincike a kai sai su fito da wasu da amsoshi ko da hanyoyi da zai taimaki kasa to ina ganin an rungumi wannan in aka inganta wannan fanni ina gani mu ma za mu tasan cin gaba mu kuma akwai abin da ake kira university ratings so wannan yanda ake tsara ingancin jami'a na duniya so zai karu in binciken dalibai ko kuma darajar su za ta karu za ta karu tsakanin jami'o'i na duniya zahiri hmm. zahiri idan suna yin bincike ah, bisa ga hanyar da sauran jami'o'i na duniya suke yi kuma hmm. ana samun cin gaba ana samun breakthrough a cikin bincikensu na hmm. kimiyya da fasaha ah, a jami'o'in to definitely zai taimaka sosai so wani babban abu kenan da zan iya ce inda zai yiwu in za a fuskanci in za a taimaka a wannan gefe zai amfani sosai mm, haka ne to a mun gode a kwarai farfesa ban san ko kana da wani ƙarin bayani ko wani abin da kake son faɗi wanda ba mu yi magana a kai ba abin da zan iya faɗi kawai shine wannan gwamnati na yanzu sun taso da kyakkyawan niyya musamman a fannin ilimi kuma suna da niyan su ga cewa ilimin najeriya ta kai inda za a iya kwatanta da na sauran kasashe akwai shi ya sa ma akwai sun zuba kuɗi da yawa wajejen gine-ginen jami'o'i da sauran ma'aikata na koyarwa nan da can wanda hukumar ted fund take yi so ina cewa wannan kyakkyawan niyya ne kuma zai taimaka ainu amma a hada da batun research din nan yawwa bincike yawwa hada da batun bincike sannan kuma inda zai yi su dubi yadda za, za wannan kyakkyawan wannan shiri na integrated approach na koyarwa a haɗiɗɗiyan hanyar koyarwa a koya mai yaro ya san fannin kimiyya ya san na, na engineering ya san na technology ya san na science ya san kuma na lissafi a haɗa su to ina ganin inda za a iya fara irin wannan shiri tun daga tushe har zuwa jami'a watakila damoyin kasanmu da za a iya cimma burinsu sosai domin abin da ke faruwa kenan a china a america a australia a duk manyan kasashen duniya germany da sauransu bisa ga sani na so kira na kenan ga gwamnatin najeriya in zai yiwu Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba ta manta ba. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su share masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na sama da yardansa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Wata wadda ake zata mai harin kunar bakin wake ce da aka kama kafin ta tada bama-baman da ke jikinta a wani gari da ke kan iyakar arewacin kasar kamar da Najeriya. Ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok a Najeriya a shekara ta 2014. Ofishin lauyoyin gwamnatin ƙasar Belgium ya gano wani ƙarin mutum ɗaya da ake zaton shi ma yana da hannu a hare-haren da aka kai filin saukar jiragen sama da tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels. Har ma sun ofishin ya ba da umarnin a kama shi. A wata sanarwar da ya gabatar ofishin ya ce an ba da umarnin a kama wani mutum mai suna Faisal C. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi wa Prime Minister Belgium ta yin cikakken goyon baya da taimakon Amurka wajen hukunta 'yan ta'addar da suka shirya ko kuma suka taimaka wajen kaiwa bayan Allah da ba su san hawa ba su san sauka ba hare-hare a makon jiya. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.